الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بادي ضمن مجلس عشرين دادي إن شاء الله تعالى تحقق العلم والفقه في الآمر أو الناهي wannan هنا ده mahimmanci matuƙa duk da sauran bayan ma suna da mahimmanci ta haƙƙuƙul العلم tabbatar ilimi wal fiqhi fil amiri awin nahi ga mutumin da zai yi umarni da abu mai kyau ko kuma zai hana abin da ba shi da kyau dole sai da ilimi sai da ilimi bayan an yi ilimin kuma a yi fikihu fikihu a cikin ilimi ake yin sa ilimi shine mutum ya tara sani da yawa fikihu kuma ne mutum ya san yadda zai yi amfani da ilimin nan ya aje shi inda ya cancanta Shi ne alhikima Allah da ya tashi sai ya ce yi utul hikima ta manya sha wa man yi utul hikimata uti ya khairan katira amma manzo sama da ya tashi sai ya ce mai man da bihi khairan yufakkihu fi din kage daidai da bi wa man hikima ta hikmata uti ya khairan katira hmm? sadaka daga kenan sadaka mai umarni da abu mai kyau ya hana abin da ba shi da kyau ana son ya zama yana da ilimi mai yawa ya zama yana da sa'atu litsila ya zama yana da yalwa a bincikensa sannan kuma ya zama yana da fikihu ya zama yana da fahimtar al'amurra da sanya su inda ya cancanta a sanya su mun gane wa idza kana hada haddu kulli amalin salihi idan wancan bayanin da muka yi a baya cewa shine ma'ana ta aiki na gari fal'amiru bil ma'arufi kaga wanda zai yi umarni da abu mai kyau wannahi anil munkari da wanda zai hana abin da ba shi da kyau yajibu an yakuna haka za fi haƙƙi na to ya waje bai kasance kamar yadda aka siffanta a baya a haƙƙin kansa ya yana da ilimi mai yawa i wala yakunu amaluhu salihan illam yakun bi ilmin wa fiqh kunji aikinsa ba zai zama nagari ba sai idan yana da ilimi kuma yana da fiqh yana da fahimta ba yadda za ka yi al'amalu sali ba ka da ilimi to ta yaya za ka yi aiki mai nagari amma kuma ba ka san me kake yi ba wa kama qala umar ibn abdul aziz kamar yadda na Umar ibn abdulaziz rahmatullahi alaihi ya faɗa yake cewa man abada Allah bi ghairi duk mutumin da yake bauta ma Allah amma ba bisa ilimi ba kana ma yufsidu aksara mimma yuslih to sai ya zama abin da zai bata shi ya ba abin da zai gyara yawa imana mutum ne yake biyayya yake bauta ma Allah ko yake yake yi ma addini aiki amma akan jahilci to abin da zai bata sai ya fi abin da zai gyara yawa yanzu ka dauki ladanin da bai iya kiran sallah ba sai zai ce ashhadu anna muhammadan rasulallah. ashhadu anna muhammadan rasulullah bai bayanin komai ba abin da ya faɗi ashhadu ina shaidawa anna muhammadan lalle muhammadu rasulullahi manzan Allah badali ya kawo badali ya kawo ya ce anna muhammadan rasulallah bai yi bayanin komai ba kaga wasali kawai ya canza ya canza rufu'a ya zabe ya sa wasali أشهد أن محمد رسول الله إتي رسول الله كان كان ما يفسد أكثر مما يصلح كان أقيها إلي أجل حي على السلاة سلاة يفتا جسين سلاة كان حي على السلاة زوزوا بقندو سلاة قندو kaga yayi banna hayya alal falah yasa ha babba ku zo zuwa ga daji al ba al falatu kenan kun ga bannan ba karama ma yufsidu aktsara mimma yuslihu abinda zai bata sai ya ba abinda zai gyara yawa to wannan ababin kiran sallah ce da al-imam rahmatullahi alayhi al a cikin littafin su a saaqatul ghazawiyya yake cewa idan idan idan idan idan idan mai sallah ya zo ya ce aka ce ya ce aka ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ya ce amin ya shadda ya ce baɗar salatu ya ce sallar shi ta lalace domin ba shadda amin kaga ba aya ƙwar'ani ba ce amin ba aya ba ce ya tabbata a sunna idan mutum aka karanta fati ana cewa amin ayi Allahumma stajib ne ya Allah ka amsa to idan mutum ya shadda to yace amin yace sallar shi ta lalace amma dai akwai zafafawa a cikin wannan hukuncin nasu duk da dama littafin nasu sunan shi a saaqatul ghadabiyya awan hushi <laughs> an fuza ta Limamu tufi ne ya rubuta wannan littafin sunansa as-sa'aqatul ghadabiyya ala munkir al-arabiyya to shi ne a cin wannan littafin ya bada wannan fatawar tasa to kaga duk wannan jahilci rashin sani shi zai haifar mu da mutum wannan bai sani ba sai bata wa kama fi to fatawoyi nawa ne kuma suka halakar da mutane fatawa nawa fatawa na kisa fatawa za ta sa a kashe mutum da fatawa sai a kashe mutum kai ka ba da fatawa a je a kashe wani fatawa na sa a yayi fatawa na raba aure fatawa na raba aure ga sunan da yawa idan ba a sa ba yanzu waɗancan mutanen ƙauyen da suka zo suka ba da fatawa mutum yana da janaba yana da ciwo a jikinsa ya tambaya ya ce me ya zai suka ce sai yi wanka dole ana kuma sanyin wannan sanyin albardul ƙaris shi ce yana da janaba ga ciwo da a jikinsa kawai sai je wanka fama sai ya mutu malaman ƙauye suka ba da batawa aka zo aka tambayi manzalar sama ya ce ƙataduhu ƙatalahumullah ya ce sun yashe shi Allah ya tsine musu albarka halla ta'alu izlam ya alamu ta me yasa ba za ci tambaya ba idan ba su sani ba inna ma shifa'u li'ayyi su'al Ai maganin jahilci shi ne tambaya maganin jahilci tambaya in ba ka sani ba ka yi tambaya kai ka sake ka ba da fatawa a cikin abin da ka sani ba kai ma ka tambayo shi ma wanda aka tambaya in ya sani ba shi ma ya tambayo ko ya binciko duk a ɗaga haka Allah ya samu zama haka wa kama fi hadisi mu'ad ibn jabal kamar yadda yazo a cikin hadisi amma hadisin bai inganta ba shine al-ilmu imamu al-amal wal amalu tabi'uhu قال الباني يا مرض كنتي من أنني يتي موضوع amma an ka faɗe shi a magana kawai baka ce manzalla sama ya faɗi ba haka yake kakka ce manzalla sama ya faɗa al'ilmu imamul kullum ilimi ne limamin aiki ta amalu tabi'uhu kuma ilimi ne mai bin liman shine aiki ke bin ilimi shi ilimi shine liman shi kuma aiki da ilimin tabi'i ne yana bin liman kaga sai liman ya yi abu sannan mai sannan mai bin sa zai eh, wannan ita ce ƙari kada ka gina aiki akan jahilci وهذا ظاهر wannan magana ce a fili fa innal qasda wal amala domin nufi da kuma aiki illam yakun bi ilmin kaga ya kamata ya ce illam yakuna bi ilmin kenan idan dukkaninsu ba su kasance da ilimi aka yi su ba kana jahlan wa dalala to sai su zama jahilci kuma su zama bata wattiba'an lil hawa kama taqaddam kuma zai zama bin san rai ne kamar yadda ya gabata a baya kawai mutum bai da ilimin abu sai ya aiki kawai ya tsira kawai ya kama aiki yanzu ko abu ne na duniya mutumin da bai san abu yadda ake ba kawai zai zo ya kama yi ya kake ganin abin yana zama jagwalgwalo jagwalgwalo yanzu wani wani wani mutum yarinyar da bata koyi girki ba aka je aka yi aure mijinta ya zuri ta kwakwaba mishi ka ga shi nan shi ma kwakwaba mata zai bata koya ba to kaga a girki nan sannan a fito waje mutum bai iya abu ba kawai shi nan sai zai ce maka sai matsala ake samu sai abin nan mai aikin wuta guda nawa ya kona gida bai koya ba ba da ilimi ne ba kawai zuwa hada da wuta sai wuta ta tashi ko ba ka bane saboda ka ilimi shi duk inda yake yayi kamar yadda ake cewa irin yadda mutanen gari suke cewa abu yayi din nan to ilimi yayi ilimin yayi ne kun gani wa hada huwa al-farq bayna ahli al-jahiliyyah wa ahli al-islam malam ibn taymiya ce wannan shine ya raba tsakanin masu musulunci da mutanen jahiliya mutanen jahiliya ba akan ilimi suke abubuwan su ba eh duk da yawan malamai suna cewa siffanta ahalin jahiliya da aka yi da ahlul jahiliya ba jahlu ana nufin rashin ilimi ba ana nufin saurin mushi da rashin haƙuri amma kuma akwai jahilci mutanen da ba su da wahayi suna da ilimi to amma suna da abin da suke kiran ta ilimi babban ilimin su kamar yadda muka sha faɗi shine a shi'ar waƙe waƙe domin a shi'u lugatan al'ilm eh, shi za ka ke cewa ah, wa ma sha'artu ai wa ma alimtu kenan ya laita shi'iri ai ya laita ilimi to suna da wasu ilmoma amma ba su da wahayi domin dai ilimin da ake da shi ba na wahayi ba ne to jahilci shi yasa a mahangan musulunci duk ilimin da kake da shi in baka san Allah ba to in aka tashi rubuta listin jahilai to kana ciki kuma ya kamata mutane duk su san wannan in dai mutum bai san Allah ba bai san ilimin yadda ake sanin Allah ba to wallahi dai ilimin su bai da amfani an tashi za a rubuta jahilai to yana ciki ƙa'imar jahilai list na jahilai to sunan shi na ciki ko ya yadda ko bai da ba fala budda min al'ilmi bil ma'rufi dole ana buƙatar ka san ma'rufin abu mai kyau din wal munkar sannan ka san mummuna wa tamizi bainahuma da kuma yadda ake tantance su wani zubin in ba ka da ilimi munkari zai iya zama maka sannan wani zubin ma'arufi zai iya zama kamun kai ka ga kyakkyawa ka zata mummuna ne ka ga mummuna ka zata kyakkyawa ne haka tana faruwa da yawa to sai ka yi ilimi wala budda min al-ilmi bi halin ma'muri wal manhiyi sannan kuma dole ka san halin wanda zaka umarta sannan kuma ka san halin wanda zaka hana ka san halinsa ya yake akwai wanda ka umarce shi duka za ka sha akwai wanda ka hana shi duka za ka sha ya ake ma kowa mu'amala Wa as-falahi, an ومن الصلاح أن amri بالأمر والنهي بالصراط المستقيم daga cikin nagarta da gyaruwa mutum ya zo da umarni da kuma hali bisiratul mustaqim ta hanya wacce take miƙaƙiya wa huwa aqrabu turuqi ila husulil maqsud kuma wannan ita ce hanyar da tafi kusa zuwa ga akai zuwa ga inda ake nufi ka bi hanya madaidaiciya ka san me al-ma'ruf ka san me al-munkar ka san halul manhi ka san halul ma'mur ka san halin wanda za a umarta da halin wanda aka hana da ka san halayen su ya suke ya yanayin yanayinsu yake mutum ya san dole sai ka san wannan sannan ya za ka yi mu'amala da su kowa ya za ka mu'amalance shi ba za ka ce kawai hanya ɗaya za ka bu ba hmm. a wajen umarni da kuma hani a ana kallon yanayin mutane da yanayin halin da ake ciki wannan babban aiki sannan malamin ya sake ba da wata ƙa'ida ta haƙƙuƙo rizki fil amiri awin nari tabbatar tausasawa ga mai umarni da kuma hani ya zama yana da taushin hali Kar ka zama kullum ƙarfi za ka yi amfani da shi a rifku la ya kuma fi shayin illa zana yanzu da ake ban labari wani masallaci wani mutumin ya zo da mashin ɗin shi ya ajiye shi ga masallaci a shi mashin din na da security irin wanda an taba shi din ne ta tsuwa sai aka samu yara kawai suka je suka taba kai ta tsuwa ya ta tsuwa mashin din shi ta kara za a dauke ni za a sace ni ka za a sace ko ba ku yake cewa ba shikenan ana gama sallah mutanen da baka zata za su yi magana ba wanda ya zo da mashin din ne ya bashi yake Allah ya tsine mai albarka ya cutar da mu yanzu don Allah wanda mai munasabar wannan tsimuwar da wancan sai mashin ɗin a taci sannan shi ya taɓa mashin ɗin kaga wanda ya kamata a la'ana yara in har za a yi la'ana ta adalci in la'ana ta halatta to yara ya kamata a la'ana sun da suka je suka taɓa mashin ɗin amma shi ya zo ya aje mashin ɗin shi saboda kariya to me na shi a ciki kuma da sunan al'amru bil ma'ruf akai wannan ko annahi anil munkar to ga duk wannan yana wayar mutum ta zo ana sallah ta tsuwa a kira shi ko ana karatu ai mai ca kowa ya sa baki a tsitsi ne mai albarka yau ya fara zuwa ma karatu ga daga nan kun kore har abada ba zai dawo ba ko kuma sallar dama ba ko yaushe yake zuwa mutum kuma duk kun tsitsi ne mishi kuma dama in wannan mutum yana jin ana zage shi ba ba zai iya cewa ni ne ba ko zai ya ce ni ne sai an gama tsinuwar shi kenan sai dai akwai na kusa da shi wanda ya san shi ne wayar tashi ke kara amma an gama ce ka zo ka same shi ka ce wani don Allah an zo za a yi sallah ka rika sa ta a silent to daga nan baki ne zai faɗa maka uzurin shi sai wallahi na zata na satin a wajen alwala yanzu ya baka uzuri to je ka yaya da shi kuma na to kaga ba daidai bane to arif wala budda fi zalika min arif dole ana bukatar mutumin da zai yi umarni da abu mai kyau ya hana abin da ba shi da kyau ya zama yana da sassautawa kama kala nabi sama ma kan rifu fi shay'in illa zalahu sassauci bata bai taba kasancewa a wani abu ba face sai ya ma abin ado hmm. da sassauci ba da aka da rifku ne da aka ɗin guna nan namu hmm. rifku ne aka bi daki daki daki mataki mataki hmm. da rifku aka gina masallacin nan inda unfi ne to ba za a yi ba in ka ga mai jera bulo magini yana gininsa sai ka ce kai kawai bai tafiya da sauri kai kunfi kake son ayi shi kuma ya koya da ilimi an ce maza gashi sai ya auna sai ya auna can sai ya rabi zai sa a nan ya shiga kai kuma kana gefe sai ka ce to me yasa ma duk ba za a yi ta tsorawa kawai a yi ta jejjera su ba ana cokin to sai ka ga wani zubin an sa wani yi nan gefa wani kuma ka ga an sa shi nan gefa wani zubin ga an sa wani a tsakiya rifi ne so da ke ribu bai taɓa kasancewa a wani abu illa zana wala kana al'umfu fi shayin illa shanan. sannan ba a taɓa samun kaushi a wani abu ba face sai ya muna na wannan abu kaushi na sha buga muku misali na buga wannan misali ranar misali ne ɗan ƙarami amma mu tsaya mu kalle shi da kyau kai ne ka je ka yi wuce ba ne a leda aka sa maka leda da mai sai da kayan ya zai sai bai ma zargi ba to idan ba a yi rufu ba kawai kana zuwa cirgele da zaka shi ce to kuma kila a nan take za a zuwa a ce kaga ana bukata wata ba leda a gidan nan amma idan ka yi rufu sai ka warware a hankali a hankali a hankali shi ma kuma ya kamata ya maka rufu ya maka zarge ne amma tun da shi anifun ne to kai sai ka zama rafiku mun gane misali ne wannan na kusa-kusa wa qala inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa Allah yana da sassauci kuma yana son sassauci Allah da bai da sassauci ba za mu zauna yadda muke ba yuhibbu rifqa fil amri kullihi Allah yana son sassauci a komai hatta faɗa in Allah zai yi alƙur'ani ji yadda yake tabbat ya da abi lahabin wa tabba cikin sauki tabbat ya da abi lahabin wa tabba hannaye bi na abu lahab sun halaka shi ma ya halaka shi kenan ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك في سنة أنقما دشي cikin sauƙi aya hudu ko biyar ce ayi hudu aka gama da abu lahab da an yi bayaninsa cewa ga sakamakon shi ga abin da ya kayi gayi ga abin da ya yi ga shi kuma sakamakonsa shi ke nan turist ke nan wa yi utsi ala rifki ma la yi utsi ala al'unfi Allah yana badawa a sassauci abinda bai badawa idan aka kautata yi Allah yana bada wani abu a ci nasara ta hanyar sassauci sassauta abubuwa e, shi ya za shugaba ana son ya zama rafiƙi ga al'ummarsa idan ka kafa doka kai mata shimfiɗa to sai ka ga dokar ta biyu domin doka a zuciyar wanda aka kafa mawa kamar magani ne kake ba shi mai ɗaci kaga duk maganin da kaga an sa mai kafsa an sa mashi wannan abin da ake yi da sheshi abin shinkafa kafson to ɗaci da rai in aka ce ka ja da yalo bari in buga misali da ja da yalo waye zai zai sha ja da yau sai ce bari ya bude ya zuwa a bakinsa ba zai shawo ba amma sai aka mishi wannan kwatfa da ake ce ma kapsul shi kenan kawai sai ka ɗauka ka sha sai ka sabuwa ba kamar san abu sai a cike ne shi kuma a ciki ba za ka ji daci ba komai me tafi ciki shi kenan to haka doka take duk lokacin da aka kafa doka to haka doka take a falsafar kafa ta ba ta da daɗi a ga wanda aka kafa mawa amma amfani shi ce to lokacin da za ka ba shi wannan ɗacin ka rufa masa ka sassauta ɗacin ya karɓi ɗacin amma cikin sauƙi daga baya kuma sai zama masa daɗi amma idan ka ce ɗacin kake son ya sha to za a ci nasara ba to haka ne da awa ya kamata ya zama yanzu yana bin abubuwa da sassauci yana gyara ma mutane abubuwa yana faɗa musu in sun yi kuskure ya gyara musu ya bi su a hankali mun gane to shi ne sannan wajen rifku ɗin nan mutane sukan bambanta yanzu abin da ba ɗalibin ilimi ba zai yi zai fi buƙatar sassauci fiye da in ɗalibin ilimi ya yi in ɗalibin ilimi ya yi za ka sassauta masa amma kuma akwai faɗa a ciki fiye da idan wanda ba ɗalibin ilimi ba ne kullasarsa ake yi to Allah ganar da mu duk wanda malamin jami'a yana faɗa mana siffofin mai da'awa ilimi da fiqh sannan mun samu rifku a gaba kuma zai zo mana bayani akan juriya da'awa ba juriya ina zaka tafi kai wani ya bata maka rai lokaci dai zai ce to an bari ba hmm? an bari kaga suka ce an bari shi ke dama ba don Allah ka ce ba Allah ya ganar da mu wa sallallahu wa sallam wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sadihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh